a ci gaba da aikin wayar da ƙungiyoyin mata kai akan mahimmancin yin zaɓe tare da yadda za su tantance su zaɓi shugabanni na gari a ranar asabar da ta gabata haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan mai suna women league for good governance wato haɗaɗɗiyar ƙungiya ne na gamayyar ƙungiyoyin mata bangaren kaduna ta kudu sun shirya wani gagarumin taro ne a ɗakin taro na masallacin sheikh ɗayar usman bauchi da ke tudun wada kaduna domin ci gaba da wayar ma da matan kai akan mahimmancin zaɓe tare da zaben shugabanni na gari taron da ya haɗa manya-manyan baƙi daga cikin wayanda suka yi jawabi a wurin wannan taro akai malama khadija abdullahi sai rabirin ishaya turaki ga da yadda jawaban nasu ta kasance kamar haka idan maza yawa in kun duba na kaduna south local government mata sun fi maza yawa don haka mata kuna da karfi amma ba ku sani ba dalilin da ya sa ba ku sani ba an ba ku orientation cewa ba ku da ra'ayin kanku to daga bisani kuma wasu daga cikin manyan baƙi da suka larci wurin taron su ma sun yi jawabi a wurin taron kamar haka a duk sanda na shiga wuri na ga mata raina yana mani da a da ba mu gani haka amma a yanzu mata sun fara gane ko da kuskure ne da suka yi a baya yanzu suna gane cewa wannan abu ya wuce sun ɗaura lambarar cewa za su gane su cuce su yi abu ne ga kamata wasu daga cikin 'ya'yan ƙungiyoyin nan da suka halarci wannan taron su ma ba a basu a baya ba domin sun gudanar da wasan kwaikwayo akan mahimmancin yin zaɓe tare da yadda za a zaɓi shugabanni na gari. bayan kammala taron ne mun keɓe wasu daga cikin manyan baƙi da suka halarci taron inda muka ji ta bakinsu sunana honorable umar waziri ah, wannan taro ne mai mahimmanci kuma taro ne mai tasiri wanda haɗakar ƙungiyoyin mata na ƙaramar hukumar kajin da suka shirya domin samun haɗin kai wa junansu da kuma tunanin makomansu da na 'ya'yansu a ah, wannan taro ya yi kyau matuka gaskiya haka ake so wannan tarurruka da irin waɗannan tarurrukan ake yi tabbas da al'umma sun gane abubuwan da ya kamata su fahimta gaskiya haka su ma bangaren shugabannin wannan kungiyar ba a basu a baya ba sun nuna farin cikin su musamman game da wannan taro da suka shirya. Ni ce coordinator na Women League for Good Governance na Kaduna South Local Government. Wannan taro a wannan rana. Gaskiya na yi farin ciki, na yi farin ciki, na ji daɗi saboda mun samu turn up mata ba ƙarami ba. Suna na Hajiya isa Gambo. matsayi na kuma mataimakiyar shugaban wannan kungiya ta ba wai a wayar a tsaya ba ana wayar wani kuma ana sake ganin wani abu gaba mai kamata a wayar to wannan kan gaban mun sake bayar da kan mata ne da mun wayar akan su fito su yi yanki katin zaben ma to yanzu kuma tun da an gama yanzu can yankan katin zabe su fito su zaɓi su tsaya su fito su zaɓe kuma su zaɓa abin da ya dace sunana hajiya maryam ni treasurer ne a kaduna south to makasudin wannan taro namu dai na yau shine wayar da kan mata akan yadda yanayin zaɓuɓɓuka suke gudana mata su gane su san 'yancinsu su fito tunda mata dai gaskiya sun yi fushi saboda yadda ake amfani da su sai sun fito sun jajirce sun yi zaɓuɓɓuka to ni suna na maryam yahaya sani shugaban umar hair foundation da khalifa mahmud community development initiative sannan kuma ni ne jagora a wannan tafiya na women league for good governance na muka kirkiro shi kuma za mu jagorance shi da izinin allah da mayan mata ne a dunkule saboda haka muna da coordinator a kowane local government na jihar kaduna kuma suna haɗa kan mata kamar yadda kaga ana wayarwa haka za mu bi wani satin muna zariya insha allahu mu gabatar da irin wayannan abubuwan To da fatan wayannan gagarumin taro da ake shiryawa zai ci gaba da wayar ma da matan kai akan mahimmancin yin zaɓe tare da yadda za su zaɓi shugabannin nagari. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Abdullahi Musa Sogiji, DITV gari ya waye.